Arius KSB TTV duniyar nishadi. Shehu Kano, gamin halin Alinuhu. Babu ruwan Alinuhu. Da ya ƙyalla ido ya gama shi shi kenan. Sai shi me? Sai ta funta kawai ai matarsa ce. Amma bururuwa ko kuwa? Ko bazawara ko tsohuwa kai ko yarinya ya gani inda matashiya ce sai kawai ji ai ga matarsa. Karan ma a ce ya ga faran mace to shi shi ba shi fa shi kenan. Lallahi wa <laughs> Gardaje, kai fa ba za ka kare yin comedy ba. Ina kai sai na haƙe ka, wallahi. Abale, me sana'anka? Ayo. Kai gidan Ok, Jamila na gudu, ba na hankalin kinan. Oh. Lafiya. Munafiki? Shekara, an min karar ka. La la la, ni Eh, kai fa. Allah ya isa. Allah ya isa. <laughs> TV duniyar nishadi.